23 ga watan jimadar ola hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai da ishirin da tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha tara wannan ne kasan na 156 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar da yan uwa suka sani muna bin sharhin da الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن Abdullahi fauzan yi ma wannan littafi Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi ne wanda yake karantar da tsantsar ƙidan annabawa aƙidan da Allah maɗaukin sarki ya aiko su da ita aƙidan da idan ka saba mata ba za ka gama da duniyar nan lafiya ba sannan a lahira ba za ka samu rahamar Allah ba shi sa mala yake biyo mana ɗaya bayan ɗaya gaba bayan gaba yana mana sharhi da fayyace mana yanda al'amarin wannan aƙida ta mu take kuma ya kyautu ku sani babu wani mutum ɗaya wannan ko shi waye wanda za mu bar aƙidar mu da abin da muka fahimta shine addini a bisa hasken alkur'ani da sunna Ma ajiye mu ba abin da shi yake so wannan ko shi waye bai isa ba shi sa wajibi ne mutane su samu su natsu su fahimci mecece su. da mene za su cika su je wurin Allah da shi idan mutum bai tsaya ya gane wannan da kyau ba to zai gama yawace yawacin shi a duniya ya tafi lahira Allah madaukakin sarki yake karɓar shi shi yasa ku tsaya ku fahimta kuma ku ƙara fahimta fahimtan ta zama mai inganci sannan ku yi aiki bayan kun yi aiki da abin da aka karantar da ku sannan kuma sai ku yunkura ku shiga cikin al'umma ku kira su zuwa ga ita wannan kyakkyawar aƙida ta annabawa da manzanni da yawa ba su manta ba a karatunmu da ya gabata mala ya fara yi mana sharhin gaban da yake cewa wala ya hillu an taktuman nasihata ahadan minal musulmi bai halatta ka ɓoye nasiharka ga wani ɗaya ɗayan musulmi ba kowaye wanda kake so ne ko wanda kake ƙi kana son shi ƙila abin da za ka yi mai nasiha in ya ji ba zai ji daɗi ba to kada wannan soyayyar tashi da ƙin abin da zai bakanta mai rai ya sa ka ƙi mai nasihar da zai amfana da ita kada ya zama wani saboda ƙin da kake mai ka ƙin nasihan da zai amfana sakamakon wancan ƙiyayyar da ke tsakaninku da shi wannan nasiha kuwa barrihim wa fajirihim waɗanda za ka yi ma wannan nasiha shin mutanen kirki ne daga cikin musulmi ko kuwa mutanen banza ne daga cikin musulman domin musulmi akwai na kwarai akwai musulmin da shi ba na kwarai ba ne a bisa ɗabi'u da halayya da zamantakewa da kuma addini ta hanyar irin aƙidan da ya ƙudurce da irin ibadan da yake yi da kuma irin halayen shi to karga kalli wane mutumin kirki ne shi kaɗai ne ya cancanci nasiha wane kuma ba mutumin kirki ba ne saboda haka bai cancanci a mai nasiha ba a musulunci ba haka ba ne mutumin kirki ne shi ko ba mutumin kirki ba ne wajibinka ne ke mai nasiha bil hikimati wal mau'izatil hasana fi amrin min umurid dini musamman ma wannan al'amari ya zama al'amari ne daga cikin al'amaran addini wajibinka ne ka isar da wannan saƙo ga 'yan birni da 'yan ƙauye mazauna gare da waɗanda suke matafiya maza mata ƙanana da manya attajirai da talakawa sarakuna shugabanni jagorori kowaye wajibinka ne ka isar da nasihar addini gare shi yadda zai kyautata alaƙan shi da mahalicin shi faman katama faƙada rashal musulmi duk wanda ya ɓoye nasiha haƙiƙa ya yi wa musulmi algushu annabi ce wa man gashal musulmi na faƙad ghashya dina duk wanda yi wa musulmi algushu to hakika wannan yayi ma addini algushu ne wa man ghashya dina wanda yi ma addini algushu kuwa faƙad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin hakika wannan ya ci amanar Allah ya ci amanar manzon Allah ya ci amanar muminai ya ci amanan addinin Allah shi yasa duk abin da ka sani dangane da abin da ya shafi nasiha kai kokarin isar da ita ga wanda ya zan wajibi ka isar da wannan nasiha gare shi a cikin sharhi al’imam fauzan ya kawo mana hadisin annabi da annabi a ciki yake cewa addinu an nasiha addini dai ɗungurungun ɗin shi nasiha ne hasso uku annabi ya maimaita wannan kalma da cewa addini fa nasiha ne sabai suka ce wannan nasiha ga waya manzan Allah sai ce lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim nasihan nan za ka yi ta ga Allah mun tattauna dangane da me ake nufi da yin nasiha ga Allah sannan muka tattauna dangane da nasiha ga littafin Allah ya za ka yi ma'alƙur'ani nasiha don mun yi bayani a karatunmu da ya gabata sannan sai yi ma annabi nasiha da kuma yi ma shugabanni nasiha muna kan tattaunawa dangane da yi ma shugabanni nasiha ne sai lokaci ya ƙure a karatunmu da ya gabata ina son in yi magana da babban baki domin talakawa ɗalibai da waɗanda ba abin da ya haɗa su da harkan ilimi da cewa ku tsaya ku fahimce mu da kyau mu da muke karantar da addini mu yi tafsirin alkur'ani mu karantar da hadisai da fikihu mu karantar da abin da ya shafi tarihi da duk abin da yake da alaka da musuluncin nan ya kamata ku san mu ba yaran wasu bane dan menene kuka yarda da mu akan abin da ya shafi addininku mu ne limamanku mu ke jagorantanku sallolinku biyar tun daga asbahi har isha'i mu ne ke maku limancin juma'a lokacin sallan idi mu ne limamanku in za a je sallan roƙon ruwa ko sallan kiskewar rana ko wata mu ne limaman idan wani daga cikinmu ya rasu ƙarami ne ko babba shugaba ne ko wanda yake shugabanta mu ke limancin sallan gawa mu ne ke yin addu'a a makabarta mu ne muke faɗa a ji don mu ne magada annabawa wannan da shaidar manzan Allah yace al-ulama'u warasatul ambiya malamai su ne magada annabawa duk kun yadda kun amince mu jagorance ku a wannan ɓangarorin, amma dangane da abin da ya shafi siyasa da zaɓe da goyon bayan ɗan takara wai a nan ne malamai ba su isa su magana ba sai mutumin da bai iya bambance daman shi da hagu sai wajen cin abinci ko tsarkin kashi wai shine yake son wai malami ya bar abin da ya karanta a cikin alkur'ani da sunna wai ya ba abin da yake so ba wanda ya isa Yadda kuka yadda da mu akan addininku dole ku yadda da mu akan rayuwanku akan kuma ra'ayoyinku wannan dolen ku ne ba shawara muke ba ku ba in banda lalacewa irin na mutanenmu don ne kuka wuce malamanku kuka tsallake limamanku wai ba su isa su gaya muku ra'ayi a siyasa ko ra'ayi ga ɗan takara ba ana buɗe baki za a yi magana sai wani yunkura shi a dole ga mara kunya mara tarbiyya mara ɗa'a wanda bai samu kulawa a hannun dattawa na ƙwarai ba wai ya ce wai shi ne zai bude baki yana yi wa malamai tsiwa da rashin kunya mun fi ku sanin abin da ya dace don mun fi ku sanin Allah mun fi ku sanin littafin Allah mun fi ku sanin abin da malamai suka yi sharhi tun daga da har yau ku sani wannan littafin littafin aƙida ne mu ne za mu gaya muku abin da ya dace kuma ya cancanta kuma ya zama shine wajibi a yi domin abin da muka auna muka tace muka tantance kuna ina ne a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yake jan kunnun mutane da cewa dan menene idan al'amari ya zo na zaman lafiya ko tsoro kawai sai a kama ya yamaɗi da yaɗa cikin gari sai ce da sun mai da shi zuwa ga Allah sun mai da shi zuwa ga annabi sun mai da shi zuwa ga malamansu da waɗanda suke ƙwararru ne a harkan addini da ilimi da sun fidda masu da jaki duma an gane wannan da kyau ko wannan ƙur'ani ne ta yaya kuka tsallake malamanku ko tsallake limamanku jama'a mun gane wannan da kyau ko to ba zai yiwu mu ne ke karantar da ku farallan alola sunnoni da mustahabbai farallai na sallah sunnoni da mustahabbai mu karantar da ku yanda ake zaman aure in an tashi ɗaura aure suwa ke ɗaurawa ba mu bane duk waɗannan abubuwan muke yi wai a siyasa ne don mun fito mun ce shugaba buhari za a zaɓa wai ake mana rashin kunya shi za a zaɓa dole kun gano wannan da kyau ku, ba shawara muke ba ku ba mun riga mun yanke ma kanmu shawara kuma kuma mun yanke muku shawara shi za mu zaɓa kuna da wani ra'ayi ne kun san addini ne kun san ilimi ne kun san abubuwan da Kur'ani ya ce a zaɓa dangane da siffofin shugaba ne mu ne muka sani mu za a tambaya mun gano wannan da kyau ko shi za mu zaɓa kuma a kaduna malam nasiru za a zaɓa jama'a mun gano wannan da kyau ko me yasa kuke mutane irin waɗannan maganganun banza maganganun wofi ba mu da yanci ne mu ba yan najeriya ba ne ko mu ba yan jihar kaduna ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ko kun fi mu wayewa ne kun san abin da muka sani ne me kuka sani a rayuwa me muka sani a ilimi duk wanda za ka yi magana a kan shi sai ka je yana magana waya za a kawo mai kuɗi ya zai samu kaza inhum illa kal an'ami bal hum azal to wani dalili ne mutane suke yin waɗannan abubuwa jama'a wannan aqidan mu ce kuma waɗanda muke magana a kansu shugabanni ne ko ba shugabanni bane ya nasiha ga shugaba yake kar ya kai ga mun komo muna irin waɗannan maganganun da ku an gane wannan da kyau ko jama'a mu ba ma tsoron ɗalibanmu kamar yadda wasu malamai suke kaffa kaffa da tsare tsare wajen maganan tsoron shugabanni jama'a duk malaman najeriya gaba ɗayansu sun haɗa kai akan abu ɗaya ya kamata ku natsu kar ya kasance kun yi nan ku wai ga ku ga babu kowa a bayanku malamanku sun koma gefe ko kun koma gefe wallahi ba za ku yi nasara ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ba za ku taɓa yin nasara ba da wani dalili ne za ka ga jahili ya koma dandali wai ya koma ba wanda zai zaga sai malami shi kana son kai albarka kai kana son ka ga annabi kuwa ka yadda da shi ya ja bakin alkur'ani ya faɗi ma abin da Allah yake nufi da wannan ayar wai sai jam'iyyar siyasa ne da jefa ƙura'a a nan baka yarda da shi ba kai ɗan iskan ina ne ka yadda da shi ga abin da wutanka ko aljannan ka ya gaya maka ka ci jarabawan kabari ko ka faɗi jarabawan fitowa kabari ka ci ko ka faɗi duk abin da za ka ya auna aikinka a miza ne ranar gobe kiyama shi ka yadda ya gaya maka amma yau wai shi kake marrabi wai shi ne kake cewa wai dan menene zai faɗa maka wai ra'ayin da yake so da wani dalili ku yi irin waɗannan abubuwan waɗanda ba ku ba haka suke manasu limaman shi sa kullum bakinsu ɗaya mu kuma ba waɗanda kake jin bakinsu yadda ka zan suna cin kashi ta cikin mutanenmu musulmi shi sa mun goda Allah da ya zama yau bakin musulmi gaba ɗaya ya haɗure ɗaya a kan abin da ya dace kuma yanzu wannan dattijan da aka ce shi za a mara ma baya wane ne a ƙasar nan ya shaida cewa ba mutumin kirki ba ne mai gaskiya waye wane ne a ƙasar nan ya shaida cewa maciyin amana ne gaya mana cin amanan da aka yi kowa ya zama ci ma zaune kun ki tashi ku nemi sana'a kun ki zuwa ku yi noma kun ki yin kiwo kun ki yin karatun addini da na zamani wai kowa ya koma ya mike kafa so yake a bishi da kuɗi gida gida a bashi ana ba da kuɗin amma masu sana'a ake ba haka ne yasa ya kamata ku natsu mun fa san me muke yi ko mun san me muke faɗi an gane wannan da kyau ku mun yi addu'a a karatunmu da ya gabata ga shugaba buhari da malam nasiru yan rufai gwamnan jihar kaduna mutane suna ganin wai addu'a wai ta yi tsauri to yau ne za a yi asalin addu'ar ma jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan ba gudu ba ja da ba akan wannan kukun sani ne mu ne muka sani Allah da kanshi a cikin alkur'ani yace yarfa'illahu allazina amanu minkum yace wallazina utul ilma darajat kai ka kai darajar malami ne who are you ka malami ne cikin mutane ba wanda ya kai muminai cikin muminai ba wanda ya kai malamai hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna wanda ya sani zai ɗaya da wanda bai sani ba mun gano wannan da ya ce shahidan lahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu sai kira suwa wa ƙulil ilmi sai ce ƙa'iman bilkis malamai ake kira mun gano wannan da kyau ku. shefa al'amarin malamai al'amari ne wanda yake daga Allah ne kuma billahi azim duk wanda ya juya masu baya wallahi zai sha ba kalali yau a ƙaryen kaza gobe a shirin kaza gobe a kaza malaman kuke ma wannan kun yadda su gaya muku Allah ya ce annabi ya ce ku bi ka yadda uwarka in ta mutu ya mata sallah ko ubanka in ya mutu ya mai sallah amma harkar siyasa ne za ka zo kana mai tsiwa wai don mai malamai za su shiga al'amarin siyasa a ba al'amarin shugabanci ba ne ba kuskure muka ya kwace a hannunmu ya kuma hannun wasu ba to a cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ƙaddare cewa su ne Walatul umuri to mu ne za mu gaya maku waɗanda aka ɗora a kan sikeli aka jinjina nauyin aka ce nauyin wani ya fi na wani. kun manta da sayidina umar ne kuna ina lokacin da aka soki sayidina umar yana dab da Allah maɗaukin sarki zai ɗauki rayuwar shi wani bawan Allah ya shigo ya ce ba wanda ya cancanci ya hau wannan kujera bayanka sai ɗanka abdullahi sai dina umar ya ce gafara ka ba mutane waje wannan nasihar ba don Allah ka yi ta ba ya ce abdullahi ɗan umar da ya zo sakin matan shi ya sake ta tana jinin al'ada shi zan ɗauki al'amarin musulmi in danga a hannun shi inda akwai wani laifi ko tintibe ko kuskure ko yi ba daidai ba wanda abdullahi dan umar ya yi umar su ya faɗe shi bai da wani laifi sai wannan kwaya ɗaya sakin mace a cikin jinin al'ada to cin da akwai wanda bai taɓa sakin mace a cikin jinin al'ada ba to wannan ya fi wancan sauraka wancan da bai taɓa wancan kuskuren ba in za a ba shugabanci shi ya kamata a ba idan aka samu mai gaskiya da wanda ya fi gaskiya in za a ba mulki to za a ba wanda ya fi gaskiya ne idan aka samu mai amana ga wanda ya fi amana to wanda ya fi amana za a ba idan aka samu dattijo ga wanda kuma bai kai dattakantaka ba dattijan za a ba jama'a mun gano wannan da kyau ko to dan menene mutane suke wannan musannasi karara kawai shi kenan sai ka zo sai ka ce mana wai mu bar nassoshin mu saboda mu bar ra'ayinka don kai jahili ne za ka yi mana tafi ka yi mana ihu har kai sai ka bi abin da aka ce in ba haka ba kuwa za ka sha ba kalali kuwa jama'a muna gano wannan da kyau ku shi za mu muku fashin baki za mu fito da abubuwa karara za mu zo za mu faɗa ba wanda muke shayi ko muke shakka mu faɗa mai gaskiya an gano wannan da kyau ku za mu faɗi maka abin da ya dace abin da ya cancanta abin da ya fi shi kenan kawai sauran kuma ya rage naka za mu haɗu gaban mai abin ranar gobe kiyama inda son zuciya ne in wani abu aka bamu in wani abu aka yi mana alkawari ranar kiyama Allah zai tsaye da mu da kai zai mana hisabi yau malayin fa'u malun wala ba nuna illa man a atallaha bi kalbin salim amma abin da yake daidai shi za mu faɗa ba za mu bar al'ummanmu su je suna rayuwa cikin fagauniya da rudani ba bayan ga abin da yake shine daidai a fito a gaya masu sai mun faɗa mun gano wannan da kyau ko mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya ku ta zan ka gaba da nasihan mai kin gaskiya kuma in mun faɗa ina da yaƙini cikin mutum dubu ɗari tara da casa'in wallahi namu za su bi ko kuna da ja akwai mai ja da wani dalili ne ba a faɗi gaskiya ba haka ka da wani ra'ayi ne me ka sani mun gano wannan da kyau ko Allah ya ba mu Qur'anin mu ya ba mu hadisai mu iya mu fahimce su mu zama muna da ilimin tantance fiƙihu da duk waɗannan ƙa'idoji na mustalahul hadis ulumul Qur'an usulul tafsir mun ƙware mun iya dangane da usulul fiqhi da qawaidul fiqhiyya da waɗannan ilmomi ka zo ka bar ka mai da mu gidadawa ta yaya ka mai da mu gidadawa bayan mun san waɗannan akwai wanda akwai abin da aka zo da shi duniyar nan da ya wuce na manzon Allah ne kuma ɓoyewa annabi ya yi lokacin da annabi zai rasu cewa muru ba bakarin bin nasu. kuma ya ce aballahu illa gaci aballahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa ababakar nabi ya faɗi wanda za a zaɓa kuma ƙarshe ba zaɓa abubakar ɗin ba an zaɓa ko ba zaɓa ba ku gaya ma naku abubakar ɗin ya jira sai namu muhammadin ya gama da a can farko ma haka aka yi mun gano wannan da kyau ku abubakar bai hau karagan annabi ba sai da muhammadu ya tafi to shi ma wannan ku gaya mai in ma muhammadu ya gama to nasiriya ne za ta tsora insha Allah mun gano wannan da kyau ku? nasiriya rifa'iya, mun gano wannan da kyau ku? in ya gama takwas a nan babu ya gama takwas shi kuma zai wuce abuja ya takwas national assignment kenan wannan kuma muna roƙa wajen allah ne wa ma zalika alallahi bi aziz jama'a so muke a gyara ba so muke a yi mai ba a ɓata mun yi mun yi a gyara abubuwa mutane sun yi kuma ce kan mu faɗa abin da muka fahimta kai ma ka je ka sa lasifika ka faɗi naka Allah ya kiyaye wa an nasihati al umuri yana daga cikin nasiha ga shugabanni in tambaye ku akwai shugaba a ƙaramar hukumar zaria yanzu wannan nasiha ga shugaba da shi ake ko ba da shi ake yi ba muna da mai martaba sarki a zazzo ko ba mu da shi da shi ake ko ba da shi ake yi ba muna da gwamna a jihar kaduna ko ba mu da shi da shi ake ko ba da shi ake yi ba muna da shugaban ƙasa a najeriya ko ba mu da shi da shi ake ko ba da shi ake yi ba to su ne shugabanni da aka cewa nasiha gare su sai mala ya ce addu'a ulohun bisalahi a riƙa yi masa addu'a da Allah ya gyara su Allah ya ɗauki hannunsu ya ɗora su a kan abin da yake so ya yi da shi Allah ya goyi bayansu ya zan tare da su Allah ya rufa masa asiri Allah ya ɓoye aibubbukansu ɓannansu Allah maɗaukin sarki ya sa daidai ɗinsu ya fi yawa domin su ba ba mala'iku ba ne su ba annabawa ba ne mutane ne za su iya su daidai kuma za su iya su kuskure to ambaton kuskurensu da laifinsu da tuntuɓansu a ƙidanmu ba daidai ba ne haram ne ba wanda ya saka jama'a muna gano wannan da kyau ku duk wanda ya lalaba kuɗi aljuhun shi babu ko kobo sai ya ce me sai ce buhari nasiru ka je ke noma mana na ba ku labarin wani ɗan katun da na gani an ana yawo da shi mai ɗaukar hoto ne ta je wata makaranta sai headmistress ɗin take cewa da ita nawa nawa za ki ɗauki kowane yaro ɗaya a makarantar nan passport photograph sai da ce 150 da ce kekekeke ina ai muna da yara sun kai 500 wa naira 100 sai dai ci a ah, inda sun kai ɗari biyar to naira ɗari ɗari zan yi to ta tafi sai da kira anti-primary 6 ina ba ku labarin yadda sinariyon yake ne ta ce je ki sanar da ɗalibai cewa duk wanda zai zo makaranta a gobe ya zo da naira ɗari da hamsin headmistress ta ci nawa ta ne halal ko haram cin hanci da rashawa ko ba shi ba ne la'anar lahun rashuwar murtashi ya shiga ciki ko shiga ba ita kuma malaman da ta je ta tara ɗalibai sai ta ce shugaban makaranta ta ce duk wani ɗalibi da zai zo gobe to ya riko naira ɗari biyu ya kawo ta ci nawa shi kuma ɗaya daga cikin yaran makarantar da ya je gida sai ce ma uwar shi malama ta ce in za a zo makaranta gobe a zo da naira ɗari uku uku ya ci nawa ita kuma uwar da ta je za ta sanar da ubai inda za a kwakwalo kudin sai ta ce an ce yaro in zai je makaranta gobe zo da ɗari biyar ta ci nawa mun gano wannan yanzu waɗannan corruption ɗin shugabanni ne suka tsara a yi shi da kama makaranta ne ji shugaban makaranta barauniya malama barauniya ɗalibi barawo uwan ɗa barauniya to yanzu misali wani efcc zai kamo waɗannan duk wanda ya ci wahala sai ce shugaba ne ana yin wannan ko ba a yi in kana son tura maka wannan don tura maka gani duk sai mu bar wannan ɓannar kuma kai ya kamata zuciyarka ta kawo maka wani abu eh a kan mummu malaminmu ya kwanta ya rasu akan wannan matsalar kuma ga ce wai mu lokaci ya yi wai ga ce mu canza mu faɗi wani abu saɓanin wannan bayan har yau ba mu gano abin da malin ya rasu a kai kuskure ba ne wanda muke tabbajiji akan daidai ne ka ce wa kar mu faɗi ka daina bata ma kanka lokaci wannan duk inda ɗaliban mu suke a ƙasar nan ko'ina saƙon da muka tura musu ke na ci gaba da yi za ku yi ko ba za ku yi ba an gano wannan to addu'a ulahum bisalahi a rika masa addu'a Allah madaukakin sarki ya gyara su shi yasa daga hannu ayi addu'a Allah ka gyara mana shugaba Muhammadu Buhari a Allah ka gyara mana shugaban ƙasanmu Muhammadu Buhari Allah ka zama tare da shi Allah ka ƙara mashi lafiya da ƙwarin gwiwa Allah ka goyi bayan manufofin shi Allah ka ba shi wazirai na ƙwarai da in ya tuna zai aikin alheri su karfafe shi idan ya manta su tuna mashi Allah ka kare shi da sharri da makircin matsiyata Allah ka ƙara tsorata suka firgita su duk wani munafiki da ke ƙin mutanen Najeriya Allah ka tona mai asiri Allah wannan dattijan ka tsawaita rayuwar shi Allah ka sa albarka a rayuwar iyalai shi Allah maɗaukin sarki ka yi mai kyakkyawan ƙarshe da iyalan shi Allah maɗaukin sarki zaɓen da zai shiga ka bashi nasara ya ci da rinjaye mai yawa Allah ka amintar da shi ka amintar da duk wanda yake tare da shi Allah madaukin sarki ka sa ma malam Nasir ƴan Rufai albarka ka ƙara mai son talakawa da tausaya musu da yawat da yalwata ayyuka a jihar Kaduna ka bashi nasirin cin zaɓe in an zo karawa Allah madaukin sarki ka taimake shi ka agaza mashi ka ƙara mai lafiya da zaman lafiya ka albarkaci iyalan shi ka tabbatar da digadigan shi kan abin da kake so kai yadda da shi ka taimaki waziran shi su zama wazira wazira usidikin Allah madaukin sarki ka tabbatar da digadigan su ka amintar da su Allah ka tsorata su ka firgita shi ka sa ƙura'an shi ɓata Allah maɗaukin sarki ka tabbatar da digadiganmu Allahumma amin na fiya wa tsanina wa asliya in matana wa wilata umurina Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تول أمورنا شرارنا اللهم لا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا برحمتك يا أرحم الراحمين المؤمنين يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يا فعال لما يريد يا الذي يجير ولا يجار عليه يا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا واهر القهار يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد addu'a منبري من قال ان اكيد مني الدعاء لهم بالصلاه من قال ان mun wannan za ku fahimci wannan karatun da kyau an gano wannan da kyau ku duk wani katu ma da ba ku gane ba wannan ya fi fitowa fili yasa duk barazanan za a kashe ni ko za a kawo man hari ko za a yi waye wannan bai dame ni ba an gama dawa malami na da ya ɗora ni akan wannan tarbiyyar ni waye mun gano wannan da kyau ku kun makara zakin yi 'ya'ya mala ya ce li annahum idza salahu saboda idan shugabanni suka gyaru salahatir ra'ayya to talakawa ma za su gyaru mun gane in shugabanni suka zama barayi yancin hanci da rashawa talakawan za zama ko ba zama ba a kafan na ke mana ƙarya ana cewa wai da yunwa akwai yunwa a kafan nan Allah duk wanda yake kirarin yunwa Allah ka yunwatar da shi a ranar lahira muna muna da yunwa jama'a ana zuwa ana cin abinci a bola ana zu bara muke anan muna samu abin da muke ci ko ba mu samu muna ci so biyu so uku ko ba ma ci wai sai muna yunwa ƙaryen banza ƙaryen wofi an ce mu koma gona kuma mun koma ba yunwa a Najeriya ƙarya ne wanda ya ce akwai yunwa ya gaya mana inda ake da yunwan kuma in an ce wani mai arziki ne zai yi wata arziki ya rike arzikin ya je gina ma 'yan uwan shi na arewa maso gabas gasin a maiduguri da adamawa da yoba an kona masu gidaje ya je gina yana ina su indimi suke wannan aikin yana ina su dangote suke wannan aikin yana ina shi baba buharin ya je gina masu gidaje barkatai duk suna ina kawai shi kenan sai mu bar abin da yake daidai kawai don son zuciya da ra'ayin wani ko ko barazanin kisa kai an gaya maka na taɓa jin tsoron kisa ne ni da ina jin tsoron kisa da nan kai wannan lokacin kuma an gaya maka ni ina jin tsoron ɗauri ne yau kuka saba ɗaure ni yau ne kuka saba ma'ala ya ce wata da ulahum kuma dole ne a riƙa yin addu'a don su fa'iza ra'aitar rajula akwai wani anaku? me ce fa'iza ra'aitar rajula in ka ga wani mutum eh ɗalibul ilmi a washe akwai anaku ma in ka ga ɗalibin ilimi ɗalibin la yad'u lahum bai ma shugabanni addu'a in kaga ɗalibi bai ma shugabanni addu'a kai Allah ka rufa mu Buhari asiri Allah ka ƙara mai karbuwa Allah ka ƙara ma Nasiru karbuwa da farin jini a'a in kaga ɗalibin ilimi bai masa addu'a aw yastankiru du'a lahum ko a yi masa addu'a ya zo yana ta faɗa don me ake masa addu'a don me aka ce kaza don me ake kaza ya zo yana faɗa a kan wannan bai yi ba kuma Masi yana faɗa da su kuma ɗalibin ilimi ne fa'alam annahu gashun ka sani wannan ya ci amanan Allah ya ci amanan addinin Allah ya ci amanan manzan Allah ya ci amanin sunnar manzan Allah ya ci amanin al'umman manzan Allah ke da <clears throat> in kaga ɗalibin ilimi jama'a wanda ba ɗalibin ilimi ba fa a magana shi wannan taugan iblis ne ɗalibin ilimi ake magana wanda ya kamata ya zama yana kusa da Allah wai ya ce bi ma shugabanni addu'a to ka sani wannan maciyin amanan Allah ne ko a yi addu'an ya koma yana inkari yana suka wannan maƙiyin Allah ne Jawa mun gano wannan da kyau ku wannan bai ƙaunan Allah gaba ɗaya bai ƙaunan manzan Allah mun gano wannan da kyau ku mun gani ku wani mai ƙaunan baba buhari ne <clears throat> da malam nasir ya ce na manzan Allah ne shi na gode shi ma ce next level fi han liwaliyyar amri Tun wanda <clears throat> kaga yana ƙin yi mu shugabanni addu'a to wannan ba mai nasiha bane ga shugabanni ba mai nasiha bane gare su dan menene za mu saba ma abin da yake aƙidan mu jama'a kun san matsala aƙida muna da sassauci a a aƙida ne mu eh muna da sassauci ne mu in kana da magana da mu ka zo gamsar da mu za ka yi mana sharri za ka yi mana ƙage, za ka zage mu za ka ci mutuncinmu za ka ci zarafinmu ba ma tsoron kowa ba ma shakkan kowa duk abin da za a yi mana za a yi mana ne a ƙarƙashin wannan an mana wanda ya fi wannan ba jama mun gano wannan da kyau ko shi yasa a karatun da ya gabata ne muku ishara game da wannan littafin jami'ul ulumi wal hikam an gano wannan da kyau ko na ibn rajabin alhambali na gaya muku wannan hadisin yana cikin wannan littafin kuma malamin nan ya yi mai kyakkyawan sharhi haka na ce idan muka zo karatu a yau za mu yi ishara a kan wannan ko to alhamdulillah gashi a cikin wannan littafi hadisi na bakwai a cikin jerin giyan hadisan arba'unan nawawi malamin ya ce wannan sihatu liya'immatil na? yin nasiha ga shugabannin musulmi shi sa idan Allah ya kai mu karatu rana ita yau to wannan gaban ma to zan zo muku da muzakkira da zan rubuta mu kawo maganganun malamai na musulunci na sunna waɗanda suka tabbatar da wannan abin da muke a kan shi mun gano wannan da kyau ko wanda ya ce kuma ba haka ba ya rubuto nashi mu bar aƙidan mu mu kama khawarijanci jama'a mu khawarij ne na'am mu khawarij ne malam yake cewa mu'awanatuhum alal haq taimaka masa kan abin da yake shi ne gaskiya kuma abin da ya dace ya cancanta wanda suke a kai shi wanda shari'a ba ta musu ba wajibi ne ka taimake su akan wannan yanzu misali shugaba buhari da yake son ya ci gaba da mulki a 2019 wannan shirme ne koko daidai ne don me ba mu taimake shi yana cin mu ne mun gano wannan taimakon malam da malama fa laifi ne malam ya ce wa ɗa'atuhun fihi da kuma yi masu biyayya a kan wannan abin da yake na gaskiya wata kirihin bihi da kuma faɗakar da su a kan inda suke kuskure ko suke ba daidai ba a waɗaka da sauti ƙasa a yi lik kar a ci zarafinsu mun gano wannan ba a zuwa kan mumbari a zagi shugaba ko a ci zarafin shi ba a yi watan bihohun fi rifkin da yi masa tambihi cikin tausasawa wa lutufin da sauti ƙasa wa mujanabatul alwasubi alaihim da kuma ƙin afka masu da zafafan maganganu wai jama'a na ba da mu ne wallahi billahi wannan wajen na karanta shi sama da shekara 25 da suka wuce ka ce wannan da na sani malami ya na ya karanta da ni a lokacin aƙida ta ce fa wai kawai sai ka zo dare ɗaya sai ga ce ma a tun da kana da wani ra'ayin wani ɗan takara ba ka son ne ni malaminka ka ce wai kar in gaya ma gaskiya to me amfanin rauni na kenan me amfanin karatun da ne shekara aru aru me amfanin tara ɗalibai da nake nake karantar da su mai amfanin garuruwan da muke da ɗalibai su ma sun zama malamai suna gayyatar mu wa'azoji jihohi ɗaliban mu har ƙasashen waje muna ɗalibai a saudiya muna da su a america north korea south korea muna da su a italy muna da su a ko'ina a turai balantana kasar afirka yadda kasar zaria haka ɗalibai na suke wanda suke zuwa nijar ko ghana ko chadi ko burkina faso ko cote d'ivoire duk sun san yadda akalla akwai gidajen rediyo ssfm kadai sun fi ɗari da suke sa karatuka na kuma ɗalibai na ke biya na can ake sawa malam mu kai irin wannan matsayin da irin wannan karbuwan da irin wannan yardan da aka yi mana wai sai a waye gari wai kawai wani jahili sai zo mu bar abin da mun san daidai ne kan abin da shi yake so saboda amincewan da malam albani ya man ku je ku binciki in ya tashi adresin dina cewa yake mai shago abokina ni abokin shi ne ni ɗalibin shi ne kuma a nan zare ce suwa ke da awon salafiya mutum nawa ya ambata mutum uku ni da shi da ba da malam Musa ba mu kenan ba ga da nan faɗi fadi shikenan kawai ya tafi ya bar mu mai tarbiyyanku kuna tsarin sai mu zo mu muku ƙarya sai mu zo mu yaudare ku mu ki faɗin abin da yake shine daidai kawai da muna jin tsoron kanku ce wai an ba mu kuɗi to malam jafar ya ce ma an kawo kuɗin ku an ya bala ko bai faɗa ba kuma kai ka san malam jafar dai ya fi ka sanin alkur'ani da addinin musulunci haka to ita ce aƙidar mu ba mai da kuɗi sunna ne an baka ka karɓa hadisin na cikin bukhari annabi ya ce idan aka baka kuɗi ba roƙa kai ba ba ƙwalla fare kai ba aka ɗauka aka baka annabi ya ce ka yi mai ka an saka saƙi hadisin na cikin bukhari an san ma sunna ne mala yake cewa wadda'a lahum bit da ya masa addu'a Allah madaukin sarki ya masa gamdakatar jama'a yau nake karantawa BBC suka fitar da labari an nisa wajen haƙin mai da ake yi a jihar Bauchi cewa kwanan nan jihar bauchi za ta zama ɗaya daga cikin manya-manyan jihohi na neja delta mai arzikin man fetur buhari ne ce a hagu ga tashar ruwa ta baro ga titunan jirgi da ake mana ga matsalan tsaro da allah maɗaukin sarki ya sauwaƙe ta hannun shi ga abubuwa iri-iri wanda lataka da tuhusa amma wai ɗan adam sai ce duk bai ga waɗannan abubuwan ba yanzu wannan rifanarin da ake a jihar katsina wannan 'yan ina ne za su samu aiki a wurin wancan haƙo man fetur da ake a boji suwa za su samu aiki tashar ruwan baro suwa za su samu aiki a wurin wannan tashin jirgin ruwa da nasiru ya yi a kaduna suwa za su samu wannan alherin duk waɗannan abubuwan jama'a mu manta wai kowa sa da yake a kai mai kuɗi gida a yi abubuwa sun yi tsada a zamanin annabi ma sun yi ghalla si'ir ala ahad rasulillah ku ba hadisin ko ba ku sani ba zamanin annabi yusuf ba ayyunwa ba qur'an shi kuma laifin waye jama'a kar ku ja mu barko da tsifa wallahi ka koma kana tambayar makocinka ni musulmi ne ko na fita ta hankali shi yasa luhumul ulama masmuma wallahi naman malamai guba ke gare shi kai hankali yasa duk malaman Najeriya sun yi ittifaki kuma Allah ya kai mu lokacin yanzu duk wannan mamure ne karatu ne ya biyo da mu karatu ne ya biyo da mu ba na asabar ake zaɓe ba su ake hawa mumbari ranar juma'a su ake limanci da asuba ranar zaɓe za mu haɗaye mun gano wannan wa khassul aghbar an zalika eh, akhyar an zalika wan nasihatu li ammatil muslimin ya kawo wannan sai komo nasiha ga sauran gamagarin mutane wanda shi na karanta a littafin nan sai ce irshaduhum ila masalihihim an nuna masu abin da ya dace da su wa ta'alimihim umuri dinihim wa duniyahum a karantar da su abin da ya shafi addininsu da duniyarsu siyasa ba duniyanku ba ne wane ne zai maku wannan nasiha jahili ko malami kuma ce kano faɗa wa muke shakka wa muke tsoro duk abin da aka shirya za a yi kara fasa wasitiri wa wasaddika hallatihim duk wani abin da ya zama batanci ne ga musulmi ka rufe mashi karka sake ka ambata domin kar ya zama illa da matsala gare shi wannan a takaice kenan malam ya ɗauko maganganu masu yawa yayi amma ba wannan nake son in tattauna ba sai Allah ya kai mu karatu na gaba wannan alƙawarin da yake zan muku ko mun ƙara sanin sai nayi mun gano wannan da kyau ku sai na yi shi yasa duk wanda zai zo rana ta yau to zo da muzakkira mun gano wannan da kyau ku kuma duk inda ɗaliban mu suke a sanar da su cewa mun yi kira kowa ya zo ya ji matsayin mu sanar da kowa mala ya ce wani nasihatu li'ammatil musulmi na nasiha ga magarin musulmi kuwa an hum ila sawabi ne ka shiryar da su zuwa ga abin da yake daidai wato hazziruhum min al ka tsoratar da su ga abin da yake kurakurai ne wa anta amuruhum bil ma'arufe ta hanyar ka umarce su da kyakkyawa wa tanha anil munkar da kuma hana su mummuna wa an ta'allama wa an tu'allimal jahila kuma ka zauna ka karantar da jahilin cikin su wa tuzakkirul ghafil wanda yake gafili ne ka faɗakar da shi wa tawaddu lahu min alkhairi ma tawadduhu li nafsika ka so mai alherin da kake so kanka wal atafu alal faqiri da kuma tausa sama wanda yake talaka wa sadaqa alal muhtaji da yin sadaka ga wanda yake da buƙata, haza minan nasiha wannan nasiha ce bayan malam ku je ku ce gwamnati ta kawo ah, ba inda aka ce a ce gwamnati da kawo kai aka ce ka an gano wannan da kyau ko kuma aka za ku haƙura kwanta waka zalika ya zulu almashwara tsayiba limanis ta sharahu wajibi ne a yada nasiha ga duk wanda ya zo ya ce kai mai nasiha kuma kai mai nasiha kyakkyawa wa hibzul asrar da tsara sirrori liman ista'manahu ga duk wanda ya amince maka hibzul wada'i in ya baka ajiya ka kiyaye mai yakunu nasihan min jami'il wujuhi wannan zai zama nasiha ne ta kowane irin fuska da zaka kyautata wa musulmi wajibi ne kai wan nasiha da bai'i wa shira nasiha ga musulmi da sauran al'umma wajen siye da saidawa la yaghushu wa la yakhda kar ya ha'inci wala yakhda kar kuma ya mai algushu wa hadhihi hiya nasiha bi iktisar mala yace wannan nasiha take take nan fa man lam yakun kadhalika fa innahu ghashun duk wanda bai zama haka ba to wannan mai algushu ne wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace man ghashana falaysa minna duk wanda ya mana algushu wannan bai tare da mu duk wanda ya saba wannan bai tare da manzan Allah kawai da muna gudun ka zage mu ko ka soke mu ni za ka zage ni in ji ka ne in kyale ka ni akwai wanda ya taba zagi na ya tafi firi na taba wani Allah ya sane ni in ga gane maka Allah ya sa to ina neman in kwashe wani abin ka ne amma kana talaka jahili in maka Allah ya sa saboda me zan yi abin da gobe za ka yi bacci ba ba duka ba zagi amma za ka ji bayani mun gano wannan da kyau ko sa jama'a kun ji matsayin mu ko to sauran bayanai ma suna tafi shikenan kar wanda ya bata mu kan shi lokaci mun tsaya mun tantance ni mun tace an gane dadin da naji ba wanda ya ce Buhari barawo ne ko akwai wanda ya taba fadi ba wanda ya ce makareci ne ko maciyin amana ne akwai wanda ya taba fadi mutumin da ya rike gwamna a lokacin gwamna mai daraja gwamnan mulkin soja a san da ya rike gwamnan borno jihohi shida ne a makala a wuri daya kaga dai borno yobe adamawa taraba bauchi gombe duk a haɗe suke shine gwamnansu jarumi irin shi wanda ya kwaikwayo daga wurin shi shine sardauna shine firimiyan jihar arewa duka ɗaya jarumin shine mala abubakar mahmudu gumi shine shugaban alƙalan arewa baki ɗaya kuma duk sun yi abin arziki an gani dama murhun turaku uku yake da shi kun gano wannan da kyau ya zo ya ministan mai a lokacin da duniya ke kwance kuma wancan mulkin fa mulkin soja yi wannan ministan mai fa na soja ne duk wannan refineries da muke da su a Najeriya shi ya yi su ba mun gano wannan lokacin duniya na kwance a can da ya gwamna bai ba kan shi gida ko fili ko kudin jihan ba ya zo yi ministan mai bai ba kan shi filin gidan mai ko gidan mai ko wani rijiyar mai ko wani abu ba bai yi ba ya zo ya shugabancin kasa da jihan da ministan da man da komai a karkashin shi ma bai ɗauki silin kowa ba aka kama shi a kai shi gidan yara aka ɗaure shekara uku ya fito ya rike ptf kulluman kaya kwance suke suna numfashi har ya gama bai ɗauki kudin kowa ba ya gama yanzu ya dawo shugabancin ƙasa bai ɗauki silan kowa ba wallahi ina jiwa mutum ka zagi bawan Allah nan ka je lahira ya za da zunubin 'yan najeriya ya za da laifin shi yasa wata baiwar allah ta ce allah in ka nufi mijina zai man kishiya karka sa ya auro mai farin jinin buhari don sai ta kwace man dangin miji duk ka gama zagin shi bari ya kewayo kamfen za ka bar motar ka gidan mai ka zo a guje kana sai ba ba <laughs> gano wannan waye je kudu waɗanda ma ba musulmi ba ta ce sai shi wai anan ne zaka ce wai sai wani so da ka ba baka da tarbiyya jama'ar nan kuna gane wannan da kyau ku wannan ra'ayin mu ne ka naka ra'ayin je ka faɗa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum